وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar litini yau 21 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da uku ga watan biyar shekara ta 2021 wannan shine mu na goma sha biyu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara mun karanta ayoyi guda 27 insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi aya ta 28 faɗin Allah madaukakin sarki kaifa takfuruna billahi وكنتم امواتا بسم الله malam jibril أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم gabanin mu fassara waɗannan ayoyi ya dace a cikin waɗannan kwanaki da muke masu tsada mu sake tunatar da junanmu zuwa ga abin da muke fuskanta na ƙarshen wannan wata mai albarka da kuma irin abubuwan da muke fuskanta dangane da abin da ya shafi <clears throat> shuɗewan kwanakinmu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin waɗannan kwanaki na ƙarshe na ramadana yana ba da muhimmanci da kula da ibada fiye da kwanakin da suka shuɗe a baya amma mu a bisa ɗabi'an mu za ka tar da cewa lokacin da wata yake ƙarewa lokacin kuma muke samun rauni a cikinsa ya dace mu tuna cewa wannan wata da muka iya halarta dama ce Allah ta'ala ya bamu wanda bai ba da yawa daga cikin musulmai ba ba kuma dan mun fi su da wani abu na rayuwa ba akwai mutane da yawa wanda sun yi burin su shigo wannan wata amma Allah ta'ala ya dakila rayuwarsu suka wayi gari suna cikin kaburburansu akwai waɗanda an shigo wannan wata an fara da su lami lafiya amma da yawa suna kan gadajen asibiti a halin da muke ciki a yanzu to lallai mu sani cewa ba lallai ne wata shekara ta ramadana ta sake dawowa dukkaninmu muna raye ba idan ma ta dawo ba lallai ne kuma ta tadda mutum cikin lafiya da zai iya azumtan wannan wata ɗin ba sannan mafi girma abin da ake nema a watan ramadana yanzu ne ma ya kamata musulmi ya dage damtse saboda samun shi Shi shine daren ita ce daren lailatul qadari wannan shi ne mafi alkhairin dace wanda ɗan adam zai yi a cikin wannan wata domin shi ta ce daren da Allah ya nuna dukkan albarkan mana ciki saboda ya saukar da alkur'ani a cikin sa yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin saboda haka nan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan waɗannan kwanaki na ƙarshen wannan wata sun zo matansa su sun fanta shi da cewa ma yakan nisance su gaba ɗaya yakan koma masallaci kuma baya ma kwanciya da matansa to ashe wannan yana nuna cewa idan har annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi masa alƙawarin cewa ya gafarta masa zunubansa in ma yana jin ya taɓa yi saboda ya samu kwanciyar hankali sannan aka ba shi garanti cewa gaba in ma zai zunubi ya yi da gangan an yafe masa amma aka same shi na na aisha ta ce yakan tashi ya salla har kafafuwarsa su kumbura sun tum a ɗakina ta ce da na tausaya masa nake tambayansa ashe ba kai ne Allah ya saukar maka da inna fatahna laka fathan mubina ba cewa mun maka budi budi mabayyani Allah laka ma taqaddama min dhanbika dan Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka wa ma ta'akhkhara da wanda ka jinkirta ka yi gaba da an yafe maka har Allah ke cewa wa yansuraka Allahu nasran aziza a gaba ya yace wa nimata ni'matahu Ka Allah fa yi alkawarin sai ya cika ni'imarsa a kanka? ma'ana tabbas kar kai kokonto wallahi kai dan aljanna ne Ta ce ashe ba duk kai Allah ya mu wannan alƙawara ba ya ce wallahi ni ne sai ta ce to dan me kake wahal da kanka da irin wannan sallah har kafafuwanka su kumbura nana hafsa ta ce ita a ɗakin ta ma ta ga kafa annabi ya tsage bayan ya kumbura saboda tsaban tsayuwar sallan dare da yake yi wannan fa annan sulasulan bayan an ce ba kai ba wanda Allah ya yi maka wannan alƙawar ya ce ni ne su ce to don me kake wahal da kanka kaɗan sausauta mana ka huta tunda abin da kake neman ya samu da ya buɗe baki sai ce da ita awala a kuna abdan shakura ashe ba zan zama bawa mai godiya ba wai godiya ce har kafafuwansa suke kumbura godiya ce har kafafuwansa suke tsagewa to mu da muke nema kuma menene abin da ya dace da a ce mun ke? da haka ya koyan kwa musulmi waɗannan kwanaki kwanaki ne na ban kwana kwanaki ne da ba a sakaci da kowane sakan ɗaya a cikinsu dama asalin musulmi ma ba a san shi da sakaci na lokaci ba saboda rayuwanka gaba ɗaya numfarfashin nan su ne kasuwancin da suke tsakaninka da Allah kuma duk numfashin da ka ja ka fitar to sai dai ka ja wani amma wanda ya riga ya wuce saura ka jira hisabi kuma a cikinsa sau da haka nan tsakani da Allah ya kamata mu samu jajircewa fiye da jajircewar da muka yi a baya kasantuwan mun bar shaidan ya yaudare mu ya ha'ince mu gabanin zuwan watan sai ya sanya za ka ga a farkon watan muna ɗauki muna gaggawan zuwa mu alkhairi muna juriya gare su amma da zaran watan yana nisa sai ka tadda mu ma muna nisa da masallatai muna nisa da alkur'ani muna rauni muna ja da baya alhalin asalin abin da ake neman ma ba a riga an riske shi ba wanda shine daren lailatul qadar din da haka nan Allah sallallahu daga cikin abubuwan da yakan yi a wannan kwanaki kan ƙara dagewa karatun alkur'ani yakan maimaita kyauta da yawa yanzu tunanin mu ya koma kan kayan sallah da cefanen abinci to mutuna akwai wasu waɗanda ba su da iyayen da ma za su iya yi musu wannan ya dace a irin wannan lokaci tunaninmu ya ƙara komawa zuwa ga irin waɗannan mutane masu rauni annan sallam yana maimaita kyauta ya ninka ta a cikin wannan wata fiye da kowane wata saboda a wannan wata ne aka fi tsananin buƙatuwa zuwa gare ta da yawan mutane za su zauna su wuni da yunwa amma ba su da abin da za su ci a ƙarshen yinin da suka rayu so da haka na annan sallam ke yawaita irin wannan sannan kuma ya kasance darare gaba ɗaya an turke su kar a bar wani dare guda ɗaya daga cikin waɗannan darare ya subuce ma mutum saboda akwai maganganu da dama da suke nuna yaushe ne daren lailatul qadar da yawan sahabbai dai sun tafi akan cewa daren 27 ita ce daren lailatul qadar to amma dukkani dai bayanai ne na kirdado da hasashe mafi karfi Allah ta'ala kuma idan zai zartar da al'amarinsa baya shawara da wani in ya so ya juya ta daren 21 ba wanda ya sai tambaye shi me yasa dalili sannan kuma rayuwa kanta jarabawa ne gaba ɗayanta in Allah ya sata a wani lokacin zai iya juya ta zuwa wani lokacin saboda ya bambanta zare da abawa ya bambanta masu ɗa'a, da masu rauni a cikin yin masa biyayya to da haka ne ya koyan uwa musulmi waɗannan kwanaki kwanaki ne da ya kamata mu dage sannan kuma mu yi ibadan da ko da ma mun rayu a bayan ramadana za mu iya tuna wannan ibadan mu yi tawassuli da shi mu roƙi Allah don haka ya halatta lokacin da ka shiga wani tsanani ko kake cikin neman biyan bukata za ka iya tuna wata ibada da ka yi a baya wanda kake kyautata zaton ka kyautata ta kuma Allah ya karba ka yi tawassuli da ita ka roƙi Allah a kan cewa ya biya maka bukata ko ya yi maka wata damuwa da ka shiga a takaice dai mu sani ba mu kaɗai muke da bukatuwan bauta a cikin wannan kwanaki da jajircewa ba saboda dukkaninmu nan ba wani mutum ɗaya da za a ɗaga wanda bai da wani wanda ya rasu nashi wanda yake ƙauna. ko dai ɗansa ko iyayensa ko abokinsa ko makwabtansa ko wani nashi yanzu haka su ga ci a kabarbura suna kwance tasbihi ɗaya ba za su iya yi ma'alla ba wannan ƙaunar da kake musu me ka aikata wanda za ka iya roƙa musu gafarar Allah kuma kai ma fa gobe za ka so ko dai ɗanka ko wani masoyinka shi ma ya ɗaga hannu ya maka addu'a to ita ka'idar rayuwa irin abin da kake so a yi maka shi kake yi su da haka mu tuna da waɗannan bayan Allah da suke kwance kafin mu ma lokacin namu kwanciyan yayi wanda kuma ba mu da zaɓi dole sai haka ya faru sannan kuma mu sanya ƙasanmu a cikin addu'a fitintunu sun yi yawa zaharar fasadu fil barri wal bahar fitintunu lungu kwararo kwararo yanzu ba ka da aminci a duk inda kake wanda kake jin ma ka yarda da shi yanzu kusan shi ne kake tunanin maha'incin da za a iya cutar da shi a rayuwarka kuna sane da abin da ya faru a kusa da unguwan nan ƙasa da sati ɗaya da ya wuce makwabci su ɗauke yaro su kai shi su kashe su an shi kuma dukiya wannan wani irin ha'inci ne irin na rayuwa annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'ika jibril bai gushe bai yana sauka yana mun magana game da haƙƙin makwabtaka ya ce har sai da ne tsammanin cewa in makwabci ya mutu za a ce makwabcin shi ya gaje shi a wani wurin ya ce wallahi ba shi da cikakken imani wallahi bai da cikakken imani wallahi bai da cikakken imani abu huraira ya ce kowane ne wannan ya taɓe ya yi asara manza Allah waye haka ya ce duk mutumin da makwabcinsa bai samu natsuwa kan cewa ba zai iya cutar da shi ba kenan duk mutumin da ke ganin wani zai iya cutar da shi na makwabcinsa to wannan makwabci yana da mummunan shaida daga annan sallallahu a ranar alkiyama da haka ɗan uwa musulmi ya ƙoƙari ya zamto mun ribaci waɗannan kwanaki kwanaki ne waɗanda in sun shuɗe fa sai kuma wanda Allah ya yi manufin ƙara haɗuwa da su mu kuma yi abin da za mu mu so mu alasan barka da abin da za mu gani a ranar alkiyama Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda malai karanta mana za mu tashi aya ta 28 faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan bayan Allah ya yi bayani game da halin ƙaryatawan kafirai da yake cewa da su kaifa takfuruna billahi ta yaya kuke kafurce wa Allah kuke masa butulci wa kuntum amwatan alhalin a baya kun kasance matattu fa ahyakum sai Allah ya raya ku thumma yumitukum sannan yake kashe ku karo na biyu thumma yuhyikum sannan ya tada ku karo na biyu din wa ilayhi turja'un sannan kuma gare shi ake mai da ku wato wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana musunta abinda wasu daga cikin kafirai suke aikatawa na kafurcewa wato Allah kansa da kuma ƙaddaransa na cewan zai yi halitta zai kashe ta kuma zai raya ta idan har ɗan adam zai yi shakka akan za a tashi alƙiyama to ya kamata ya fara yin shakka akan ya aka yi aka samar da shi daga rashi Allah ta'ala ce hal'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura dan adam da a baya bai ma zanto abin ambato ba balle a san da shi nan inda muke zaune da za koma shekara ɗari ɗaya baya babu wanda yake nan a duniya a nan wurin sannan kuma nan shekara ɗari masu zuwa ba za ka tar da ko da mutum ɗaya a cikinmu yana nan a rayu abin ƙasa a nan wurin ba to idan har mutum zai mamakin ya za a ce za a tashi alkiyama ya kamata ya fara mamakin ya aka yi aka samar da shi daga rashi idan har samar da mutum daga rashi bai zamto abin mamaki ba ya gagara Allah ta ainihin babu aula ya zamto cewa dawo da mutum bayan mutuwa shine abin da ma ya kamata mutum ya imani da shi to amma wannan kafirci da suka yi Allah ta'ala ya musu inkari a kansa sannan kuma ya musu inkari akan baganan da suke tare na cewa in sun mutu ba za a tashe su ba alhalin Allah ta'ala a wani wurin ya nuna mana ma tashin ta bai ɗaya ne kawai da ya sa a ɗago babu wanda zai ƙi ko ya nuna cewa shi bai isa ya tashi ba fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bisahira busa ne ɗaya tsawa ne ɗaya Allah zai sa a yi ma'ana busa a cikin kaho. sai ka ga mutane ga suna a fili famfalaki kowa yana tsaye tsirara haihuwar mahaifiyarsa da aisha radiyallahu anha take cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tashin wai haka surutai za su tashi gaban surukansu tsirara lallai za a ji kunya shi ne annan sulasa ya ce da ita ayya ya ke ɗiyar mai gaskiya abin ya wuce tsammanin ki. kin manta a ranar mai ciki za ta haifi abin da ke cikinta ba ta san ta haihu ba duk bala'in zafin naƙuda tuni za ta gaba abinta ba ta ma san mai ta haifa ba za ka ga mai shayarwa tana jifa da abin da ta shayar za ka ga ƙananan yara suna furfura wa kaifa tattaquna in kafartum yawman shi ba. Ka kaga yan ƙananan yara kan su cike da furfura saboda tsoron abin da suka gani a filin alkiyama Allah annabi sallallahu alaihi nuna mata wannan sannan kuma Allah ta'ala ce wa taran nasa sukara zaka ga mutane cikin maye wa ma hum bisukara alhalin ba abun maye suka sha ba me ya faru Allah ce walakin na azaban lahi shadid azaban Allah ne tsanani ya sanya wannan rana dukkanin kowa ke shiga taitayinsa kuma ake shiga cikin wahala Allah subhanahu wata'ala ya nuna inda zai tashi alƙiyama da wannan aya cewa busa ɗaya ne za a yi wani wurin kuma ya ce wa idal idan kaburbura suka tsage suka tunkudo abin da ke cikin su shine bufirat suka wofanta annan sulasa ya ce ni ne na farkon wanda ƙasa za ta tsage ta turo ni idan ƙasa ta turo ni ya ce zan tashi da ƙura a jikina in gode ma Allah ya ce daga nan shi ne gaba ɗayan mutane kuma za su taso lokaci guda da wanda ke china da wanda ke nigeria wani ba zai daga wani tashi ba in aka tashi ba wanda ya san inda zai shiga kowa zai tashi na cikin fagamniya gudu kawai ake magana ma ba ka iya yi shi wannan gudun ba sauri ba ba tafiya ba ba ka iya jin ka ga wani ka ce ya ya faru a'a in ta ga an yi magana kafin tashin kiyama ne shine Allah subhanahu wa ta'ala da yake fada cikin suratul takwir yake bayanin cewa lokacin yake magana a ran alkiyama za ka ga wuta ya kama a cikin ruwa gab da tashin alkiyama ruwan da ake kashe wuta da shi sai ka ga wutan ma daga ciki take kamawa sannan haka nan za ka ga wata dabba da take tsoron ‘yar uwanta ta kashe ta amma za ta magana ta tambaye ta me ke faruwa kuma dabban za ta ba ta amsa da cewa ita ma ba ta sani ba kamar akuya ne ta ga kura ta ce me ke faruwa da duniya ta ce nima ta kaina nake ko kyanwa ta ga ɗera ta ce ya aka yi ta ce nima ban sani ba ke dai kama gabanki haka za ka ji dabbobi za su yi magana saboda fitina da bala'in kafin faruwan alkiyama idan ko ta riga ta faru to ba mai iya ma wani magana falatas mau illa hamsa da kawai za ka iya ji shine numfarfashin mutane mutane suna gudu kana jin bugawan numfashinsu na ƙirjinsu shine abin da Allah ta'ala ke faɗi idan kowa ya shiga fagam ya rasa inda zai yi fartaqib yau ta'ti as-sama'u bi dukkanin mubin sai Allah ya turo hayaƙi daga sama ya rinka kora mutane ila mai danil mashar zuwa wurin da za a tara su a ai musu hisabi a bambance nagari da na banza daga cikinsu idan an zo an tsaya ana nan sallallahu ya faɗi yadda Allah ta'ala zai yi in an zo hisabi Allah zai ce wamtazul ma ayyuhal mujrimun a tace a rabe nagartattu da wanda suke fasikai waɗanda ba mutanen kirki ba mujirimai baya ga nan Allah ɗaukin sarki zai tambayi mutane gaba ɗayan su limanin mulkul yau hada yawmul jama'a jama'nakum kuma awwalin wannan rana ce ta rarrabe nagari da wanda ba nagari ba mun tara ku tun daga mutum na farkon ku har na ƙarshen ku don haka nan akwai wani wanda ke jin ya isa a cikin ku akwai wani wanda yake kama karya da yau zai gwada wannan kama karyan nashi ba wanda zai iya ba Allah amsa daga nan Allah subhanahu wataala sai ba shi amsa ce lillahi alwahid alqahhar tunda ko mutane sun gaza to daga nan ne sai a fara hisabi ana binciken ayyukan bayi sannan kowa sai ya san makomansa akwai wanda yake famin sa'id akwai wanda zai rabauta a cikin mutane Allah ka sa muna cikin su wa shafi akwai wanda kuma taɗewa zai yi a ranar zai haɗe da fitina da azabar da bai taɓa ganin irin ta ba in mutum ya taɓa ganin wani abu na wahala da ɓacin rai to bai kai wanda zai gani a ranar alkiyama ba saboda Allah ya ce wasa'atu adha wa amr ita alkiyama ita ta fi tsananin wahala game da duk wani yini da dan adam ya gani a rayuwar shi wa amr kuma ta fi daci da ɓacin rai fiye da duk wani ɓacin rai wanda mutum ya taɓa gani a cikin rayuwarsa to shi yasa anan Allah madaukakin sarki yake mai da hankalin kafirai da cewa ai kun kasance matattu a baya a cikin kirazan iyayenku ma'ana ai kuna cikin digon maniyi ba amma san maniyin nan zai zamto da ko in ka ma zama dan tayi a cikin mahaifiyarka za ka kai lokacin da za a kura maka rai ko kokari za a yi ba ma mutum zai kai ga isowa duniya din ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala anan ya ba su labari cewa tabbas zai tashe su kamar yadda ya samar da su daga rashi sannan kuma ya kashe su kashewa na biyu wanda Allah ya farlanta akan duk wani abin halitta sai ya riske mutuwa kamar yadda yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut Allah ka samu je a sa'a sannan Allah ta'ala ya ce za mu mai da ku karo na biyu don mu raya ku wata rayuwar ta daban a ranar alkiyama a wani wurin na daban ba wanda kuke gani ba za a tashi mutane amma fa ba a wannan wurin da kuke ganin mu a cikinsa ba Allah ta'ala zai canza sama saboda wannan sama a ƙarshe Allah ya faɗa zai tsatsaga ta zai kyakke ta ta za ta tashi aiki dan ya ce idan sama'un shaqqat a wani wuri ya ce idan sama'un fitar shi shine zamto kamar yadda fura ke bushewa in fura ya bushe za ka ga ya tsatsage ya daddare to kamar haka ake nufi ko kuma a yayyaga ta ya zamto kamar yadda take yaga takarda kai kai watsi da shi haka Allah zai yi da sama a ƙarshen duniyar nan dalilin da dama ya sa ya bar mana ita a yanzu saboda ya sanya rana a ciki da watanni mu yaushe za mu fidda zakka yaushe ne lokacin sallan azhar yaushe ne la'asar li ta'lamu adada as na wal hisab dan ku san kwanaki cewa injinin haila bai ɗauke ba ya kai lokaci kaza jinin biki a yanzu ya kwana kaza sai da kirgar rana da yini zaki iya gane wannan to shi yasa Allah ya wannan dan mu bauta mishi yanzu kuma an gama bauta da haka a tafiyar da sama din shi yasa mala abubakar mahmud bin Allah ji kansa da rahama da yazo tafsirin wannan aya ce za a tsatsa ga sama ne da sababin nuzulil mala'ikati lil hisab saboda mala'iku su samu saukin sauka daga sama su zo su kididdige ayyukan bayi to wannan ya tabbatar da cewa sama za ta tafi da kuma ta kare a ƙarshen duniya shi yasa a nurin Allah ya tabbatar da haka da fadin sa da yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah ce za a canza sama ba da wannan saman da kuke gani ba za mu canza ƙasa ba da wannan ƙasar da kuke kanta ba za mu yi muku hisabi amma ne dukkan ku za a bijiro da ku a bayyanar da ku zuwa ga Allah wanda yake shine shi kadai kuma mai rinjaye so dan haka nan Allah subhanahu ta'ala a wannan ayan haka ya tabbatar da cewa wannan kafircin ba zai hana a tashi alkiyama ba saboda Allah ya shine wanda ya yi mu matattu ya raya mu kuma zai sake dawo da mu karo ta biyu Allah ka sa zamto shine dawowa mafi alkhairi a cikin rayuwarmu sai aya ta 29 da yace huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah malaukin sarki shine wanda ya halitta muku abin da ke cikin ƙasa gaba daya thumma sawa ila sama sannan yayi nufi zuwa ga sama fasawwahunna sab'a samawat sai daidaita su sammai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah madaukakin sarki game da komai masani ne babu wani abu da yake kubuce masa Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ya koro ga mutane dalili na daban da ya sanya ya halicci mutane kuma ya sanya dalilin da ya sa dole ne su bauta mishi domin idan har Allah zai samar da mutum daga rashi ya halitta masa wurin zama da inda zai rayu ya azurta shi da abin da yake nema yanzu shekaran jiya ne ko yaushe akwai wanda daga status ɗin wani ko wata da ya sa ko hoton wata mata da kullum sai an saya mata oxygen na dubu biyar kafin ta iya rayuwa kullum iskan da za ta shaƙa sai an saya mata iska na dubu biyar a kullum a duk kwana goma sai an saya mata iskan ne ne dubu hamsin a duk wata sai an saya mata iskan da za ta shaƙa da naira dubu ɗari da hamsin a shekara ɗaya sai an saya mata naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar iska kaɗai da za ta shaƙa ba abincin da za ta ci ba amma sai za ka shaƙe shi arha ba tare da wahala ba sannan kuma ɗan adam ya kangare ya ƙibin Allah kai ka san ku ba za ta yi kyau ba to don haka nan wannan abin da Allah ɗaukin sarki ya sanya a cikin ƙasa Allah ta'ala ya faɗe shi a matsayin dalili ne da zai zamto wajibi mu bauta mishi idan har zai ba mu lafiya ya ba mu ji ya ba mu gani kuma ka ga jarabawar Allah wani ma fa mutumin kirki ne Allah ke jarabtar shi da irin waɗannan ba dan Allah bai san shi ba sai dan ya daga ayyukansa wallahi alazim akwai ranar da muka je asibiti tare da mahaifina a garin Zaria da muka je asibiti sai ce yana so ya je ga likitan ido da sauransu muka je muna zuwa suka auna shi yana da shekara kimanin tamanin da wani abu ko a lokacin ko da ya je gama ganin likita muna zaune kafin ya ga likita na ƙarshe wallahi sai wata baiwar Allah ta shigo da ta zauna a can gefen mu haka sai na ji likita tana tambayan ta notes din tana ce mata a kin ga likita na karshe da kika wata ce kun yi magana da shi Ta ce ya gaya miki gaskiya ta ce ya gaya min gaskiya Ta ce bai ya gaya miki sai ta ce ya gaya min na makance kenan ba zan ƙara gani ba a duniya kuma budurwa ce ko auren fari ba ta yi ba ta ce ya faɗa min ba zan ƙara gani ba gani na ya riga ya tafi sai ta ce mata eh gaskiya ne abinda dama nake son gaya miki kenan sannan a hankali a shaha an sanar da ke sai ta ce to amma ni ba tafiyan ganin ba ne dalilin da yasa nake son kawo muku magana kenan ta ce ba ɗaukewan gani na ne dawo da ni asibiti ba ta ce to me ya zo da ke ta ce har yanzu idan ne sujada a sallah idan yana zafi kaman zai faɗi ku bani maganin da zan sha in samu daman yi ma Allah sujada ba tare da wahala ba kaga wannan mumina ce alamomin imani sun tabbata a gare ta ce gani na kam na san ya tafi amma ku taimake ni da abin da zai sanya in ma Allah su gada cikin aminci ba tare da na shiga cikin wato azaba da tashin hankali da raɗaɗi na rashin lafiya da nake ji ba to kun ga wannan yana daga cikin ashe abin da yake sanya cewa mutum ya tunani ya gode ma Allah a halin da yake ciki sannan kuma mutum ya nisanci saba ma Allah domin idan Allah ya so kuma ya kama mutum wa ma ya alamu jinu da rabbika illahu ba wanda ya san iya rundunonin da Allah ke amfani da su wurin kama mutane wato shi Allah da kansa wannan zai tabbatar mana da cewa ashe aikata zunubi ba abin da ya cancanci dan adam bane kuma kadaita Allah nokin sarki da bauta shine abin da ya dace da dukkan wani mutum saboda irin ni'imomi da alkhairai da Allah ya sa a ban kasa kuma muke amfana da su faɗinsa wa huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa wannan iya ma abin da muka sani kenan ƙasa tana da amfani mai yawa ga ɗan adam a rayuwarsa shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya ce ma uh, iblis yi sujada ga annabi adam iblis ya bada dalilin sa cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daga cikin dalilin sa shi girman kai ba zai ma annabi adam sujada ba shine an halicci shi shedan daga wuta iblis yace shi kuma daga ƙasa laka ka halicce shi a tsammanin iblis wuta ta fi laka daraja shine ibn al-qayyim Allah ji kansa da rahama yace wallahi shedan ya ci sa'a bana wurin yema Allah rashin kunya da ya gatsiya yace wallahi da sai nayi mai raddi guda dubu da ke nuna ƙasa ta fi wuta daraja ma yace me ake da wuta duk abin da ka riska sai ka lalata shi yace amma ƙasa ta ajiye mana ruwa lokacin da sama damina ta wuce sanda muka bukata mu ɗibo daga cikinta mu shuka amfaninmu ta amfanar da mu matattunmu su mutu ta rufa mana asiri ta ajiye mana su sannan ga arziki nau'i daban-daban da ke cikin ƙasa a cire gwalagwale ya ce kai me aka taɓa cirewa a cikinka ka amma ban da tsiya so kun ga anan Allah subhanahu ta'ala da yace dukkan abin da ke cikin ƙasa sai wannan ya nuna cewa akwai alkhairai masu yawa a cikin ƙasa sannan haka nan yake har a cikin iska Allah ya sanya mana arzikin ga nitrogen nan da oxygen duk a cikin iska ake cire su dukkanin su arziki ne idan kana neman raw material din da za a material da za a amfani da shi wani a samu arziki na dukiya zaka ga iska ne ake tacewa a siyar da shi su gas din nan zuwa duk ya amfani da iska ne to Allah ta'ala ya sanya muku wannan arziki ta sama da ta ƙasa mata'allakum wa li an'amikum ku ku ji daɗi da shi dabbobin ku masu amfana da shi sannan a ce ɗan adam yau Allah ya ce a yi sallah a kan lokaci ya ƙi yin sallah Allah ya ce kar a yi kaza kuma a ga mutum yana yi Allah ya ce a yi kaza kuma a ga mutum shi bai da rajista a nan kai ka san ɗan adam bai ɗauko hanyar da zai zauna lafiya da mahaliccinsa ba to shi yasa Allah subhanahu ta'ala a nan ya faɗa cewa dukkan wasu alkhairai da muke amfana da su Allah ya sanya mana su a cikin ƙasa kuma ya yi mana haka dan mu amfana da su da ƙaunar da yake mana sannan kuma ya fuskantar da nufinsa zuwa ga sama ta yadda ya halice ta ya sanya su guda bakwai Allah ya tsara su tsarawa na halitta sannan kuma ya jeranta su a yadda ya so ya sanya su kamar yadda muke gani lalle Allah daukin sarki da iliminsa yana kewaye dukkan komai da duk abin da yake samun mene Allah yana sane da shi sai gaba Allah ya ce wa qala rabbuka wa قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ta talatin yake cewa wa in rabbuka lil mala'ika kuma tuna ya kai annabi sallallahu alaihi a yayin da ubangijinka ya faɗi ga mala'iku ya ce da su inni ja'ilun fil ardi khalifa Lallai zan sanya khalifa na a ban ƙasa." qalu sai mala'iku suka ce da Allah madaukakin sarki a ataj'alu fiha yanzu zaka sanya a cikin wannan kasan da ka halice ta tsarkakakkiya man yufsidu fiha wanda zai zo ya rinka barna a cikin kasan wa yasfiku dima daga cikin manyan laifukan fa da za a yi maka in ka sanya su a doron kasa kuma suna zubar da jina ne wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu mala'iku ai mun wadatar ta yanda muke tsarkake ka wani ƙaddisu laka kuma muke ƙara tsarkake ka karo na biyu da bauta ƙwala sai Allah ta'ala ce da su inni a'lamu ma la ta'lamun abinda kuka faɗa haka ne amma ni na san abinda ku ba ku sani ba wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ya faɗe ta ai abinda yake nufi da ita shine ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tuna lokacin da Allah ta'ala ce mala'iku zan sanya wasu mutane a doron ƙasa wanda sashen su zai rinka mai sashi in an yi wani sarki mai adalci bayan tafiyarsa kila a samu wani azzalimi da zai biyo baya da mulkinsa ko kuma an yi wani da ya tashi a dukiya ko ilimi shi ma a kwana a tashi za a wayi gari babu shi babu iliminsa babu wannan matsayin nasa tuni wasu sun riga sun gaje asalin wato wannan matsayi da shi ya rayu a kansa sannan kuma wasu karni za su rinka zuwa wasu bayan wasu in wasu sun zo bayan wani lokaci wasu za su kare la'alla wasu su zo mutanen kirki su bauta ma Allah Allah ta'ala ya sanya musu arzikinsu ta inda ba su tsammani kamar da ya faru da ashabu saba'i wanda Allah ya faɗe ta a cikin suratul saba kuma ya faɗe ta a cikin suratul qalam nun wal qalami wa ma yasturun waɗannan mutane sun rayu mutanen kirki a ban ƙasa sun bauta ma Allah yanda ya kamata sun ciyar da dukiyansu yanda Allah yake so sai Allah ya ba su arziki ragadan ainan da yawan gaske wanda ya mafi fi karfin bukatarsu suka waye gari hatta gonakinsu ko babu taki suka yi noma sai tukar ta yi albarka saboda sun tsarkake ƙasar da bauta sai Allah ya makasan albarka dama in ka ga rashin albarka a wuri to zunubai ne suka kashe shi haka nan in ka ga dausayi na alkhairi a wuri to da'a ga Allah shi ne ke kawo su Allah subhanahu ya yi musu wannan har ya zanto cewa wasu ma daga cikinsu akwai wanda mahaifinsu ya rayu tsakanin annabi isa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan zaman da aka yi shi ɗabi'ansa ne yana da gona duk idan shekara ta yi yana samun arziki mai yawan gaske a gonan shi to yakan ɗibi abin da zai ishe shi har shekara ta zagayo ba tare da ya shiga matsatsi ba da abin da zai wadata iyalan shi idan ya gama ɗiban duk abin da yake bukata sai a wayi gari abin da ya saura ya ninninka abin da shi ya ɗiba ɗin to amma tare da aka zai ba da sanarwa talakawa da mutan gari su je su kwashi duk saura abin da ya saura a gonan shi shi ya riga ya gama cire tasa bukata to wannan abin da yake yi a ce 'ya'yansa su ba sa farin ciki da wannan suna ganin kawai yana kashe musu dukiya tunda su kawai gani suke sune magadansa a ƙarshe Allah ya masa rasuwa shine sai suka tashi aka yi mitin cewa ya za a yi wasu suka ce ai kun dai babban cikinsu ya tashi ya ce kun san da yadda babanmu ya lalata mutanen garin saboda abin da ya faru a baya idan ana bin mutum bashi na rance sai zai ce maka da Allah ka bani bashi kafin gona ta yi ba fa gonansa ba ne gonan wancan bawan Allah ne amma yana da yaƙinin cewa alkhairin gonan zai iso zuwa gare shi kuma zai biya masa bashinsa to shine wannan shi babban yake cewa qala awsatuhum alam aqul laula tusabbihun ko da ke wannan karamin ne ina son ka muku farkon ayan bayan na gaya muku kissa Allah subhanahu ta'ala da ya bada labarin su shine ɗayan su ya tashi nuna cewa ai yanzu kawai baban su ya rasu kowa ma kama gaban shi a tarwatsa mutane wani sai rike ce a'a tunda kun ga mahaifinmu nan yana samun biyan bukatun shi mu ma muna samu mu ci gaba da abin da yake yi a ƙarshe suka ki amincewa da wannan fahimta tashi suka ce to abin yi kawai cikin dare ma za su rinka zuwa su rinka kwaso amfanin gonan suna dawo da shi gida ta yadda ma kafin mutane su farga cewan gona ta yi sun kwashe abin da ke cikin gonan na amfani to shi ne a cikin daren Allah ta'ala ya turo mala'ika ya girgiza gonan kawai ta kone gaba ɗayanta kenan Allah ya nuna yardan shi da aikin mahaifinsu da kuma rashin yardansa da su irin nasu tunanin da suke da shi to shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hane mu da mu kasance cikin asalin wato maruwata sannan kuma Allah ke tunasar da mu yake kuma tunasar da mala'iku game da cewa yana sane da irin wannan barna da mutane suke a ban kasa ta yanda yake tunasar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu karni da za zo su maye bayan wasu da wasu mutane da za zo bayan wasu wasu sun shuɗe na gari wasu na banza ne zasu su biyo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa akwai qurunul mufaddala yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina sun thumma alladhina yalunhum mafi alkhairun khairun nas kai afwan hadisin khairul quruni bai inganta ba amma khairun nas qarni shine hadisin da yake ingantacce Allah sallallahu alaihi ce mafi alkhairin mutane sune wanda na rayu a cikinsu. su sannan wanda suka biyo bayan sannan wanda suka biyo bayansu. kenan kun ga ya nuna ba za a taba samun mutanen da za su kai sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu ba wannan shine abin da wannan aya kusan take nufi a takaice sannan kuma Allah subhanahu ya nuna cewa zai sanya khalifa wato waɗanda za su kasance masu mulki a kan wasu wasu za su zo su sami mulki da matsayi a bankasa a wannan lokaci mala'iku suka faɗa suke tuna ma ubangiji cewa to menene hikiman da ya sanya zakan irin wannan alhalin gashi duk abin da kake nema a tsammanin mala'iku shine zaka same shi a tare da mu sannan babban laifin waɗannan mutane fa shi ne zubar da jini kun san Allah baya son a zubar da jinin ɗan adam hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin abi huraira annabi sallallahu tambayi sahabbai atadruna manil muflisu min ummati ko kun san wane ne fallasashe mara rabu wanda ake mawasoso a cikin al'ummata sai sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su kadai suka san wane ne wannan mutumi mara rabu fallasashe wanda zai ji kunya shi na nan sulasa ya ce al-muflisu min ummati fallasashen mutum a al'ummata man ya yau yawmal shi ne mutumin da zai doron al'kiyama. bi salatin ga sallarsa ta yi kyautan tagarya ga alasan barka wasu yamin ga azumi wa zakatin ga zakka Allah sallallahu alaihi ta faɗin wasu dangin ayyuka na alkhairi ce, amma babban matsalan ne duk wannan ibadan ba za ta amfane shi ba me yasa yace ta faka dama hada da shi ya fara yace da an zo hisabi za a ga ah wannan ai shi zubar da jinin wani sannan ko kun san hatta zubar da ciki da mata ke ya shiga cikin wannan hadisi ta faka dama hada ai an zubar da jinin wani in zub da ciki ne ko kashe wani abun nan wa idal maw'udatu ila bi ayi dhanbin qutilat to shine Allah sallallahu alaihi ce za a tambayi mutum ya zubar da jinin wani ya taba jima wani ciwo wa daraba haza ya bigi wani kila dan fashi ne da makami kila kidnapper ne kila kaza ne wa akhadha mala hada ya ci dukiyan wani akan zalunci ba da san shi ba ya danne mai dukiya ya ki bashi yayi yayi ko ta hanyar bashi ne mutum ya taurin bashi ya ki biya zai iya shiga wannan hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fayukhadhu min hasanatihi sai a rinka karban ayyukan shi na kwarai ana dauka ana raba ma mutane alaihi wasallam bai gushe bai ce wa idza faniyat hasanatuhu idan kyawawan ayyukansa suka kare walam yuqdama alaihi ba a gama biyan zunuban mutane da ya dibo ba ukhidha min sayyi'atihim sai su a rinka diban zunuban su tunda dama awo za a yi sai a rinka diban zunuban su shi ana daura masa a ƙarshe manzo Allah sallallahu ce za ya umarni da a jefa shi gidan wuta tasa ta ƙare sai Allah sallallahu alaihi ce wannan shine fallasashen mutum a cikin wato asalin al'ummata muhalli shahid shine dai zubar da jini da wannan aya ta faɗa wa yasfiku dima suna zubar da jina ne a sallallahu alaihi kuma ya nuna mana mummunan sakamakon mutumin da yake zubar da jini yadda zai kasance a ranar alkiyama to su mala'iku suna ganin idan har manufan Allah madaukakin sarki shine a tsara jina ne kada a yi bauta to ai su suna bauta ma Allah maɗaukin sarki sabbihuna al-laila wan nahara la yafturun safiya da maraice suna bautan Allah kuma ba sa gajiyawa ballatana fi tsakaci da haka to dan me za a kawo wanda zai zo ya barna ya kuma lalata ƙasa, saboda su suna ganin nasu ga daya idan sai ya wadatar shine Allah subhanahu wataala anan yake nuna musu cewa a'a wannan ba ita ce manufar ba sanya mu da Allah ta'ala ya aban ƙasa. akwai fifikon da zai wanda su kansa mala'ikun ma sai sun yi mana hidima menene fifikon shine Allah zai sanya akwai annabawa a cikin mutane zai ɗauki manzanni daga cikin mutane. cikin mutane Allahu minan minal mala'ikati rusulan wa minan nasi idan ko har Allah ya ɗauko wani ya ce wannan manzo ne to kaga yanzu shi kansa mala'ika hidima zai masa saboda mene saboda mala'iku suke saukar da wahayi zuwa ga manzanni wato mala'ika jibril alaihi salam wanda kuma shi ne mafi girman dukkan mala'iku Allah da ya ce yace inni alau ma la ta'lamun nasa abinda ku sani ba Shi ne zan sanya a cikin akwai annabawa a cikin akwai siddiqai sannan a cikin akwai wanda za su samu mutuwar shahada sannan kuma a cikin akwai nagartattun bayi waɗanda za su rayu cikin jin tsoro na ya Allah ka sanya mu daga cikin irin waɗannan bayi din minti arba'in muke da shi zamu iya ƙara aya ko ɗaya ko komai wancan littafin na'am to insha Allah sai mu tashi aya ta 31 wa allama adam al-asma ko na ga kamar ne zan to gaba ne Allah ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah mai saki ya ce mana sai mu ɗauki littafi na biyu insha Allah Allah ya samu na ɗauko Allah ya samu na ɗauko littafi ત્યારે સિને ન مالي مالي مالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحكام المولود درسنا قوما هكذا hadanatul maulud nan za mu tashi ko mun fara eh mun gama raza'a shayarwa za mu tashi darasi na goma a gaba na tara matsala ta talatin da hudu mala ya ce wannan babin zai magana kan hadanatul maulud shine raino na abin da aka haifa al-maulud mace ko namiji dukkan abin da aka haifa za a yi magana akan rainonsa malai ce matsalar mu ta 34 shine wal walhabanatu, idan aka ce raino abin da ake nufi hiyal qiyamu bi masalihit tifli shine tsayuwa da dukkan wata maslaha ko jattuwa na yaro minar ri'ayati tun daga abin da ya shafi kula da shi yaron wata alimi da koyar da shi wata tarbiyyati da yi masa tarbiyya ila an yasbura tifla har lokacin da yaro zai girma ya hankalin kansa wannan ɗawainiyar da ake yi din shi ake ce ma alhabana raino kenan musamman ku mata kan kuma ta kuna da hadisin daraja da matsayi ga mutumin da Allah ya bashi rainon 'ya'ya mata an tuna ko akwai matsayi da darajar wannan annabi sallallahu na gaya muku hadisin na na Aisha wata rana da annan sulasulam ya shigo gida take cewa da shi wata mata fa ta shigo wurina da 'ya'yanta mata guda biyu a hannunta tana tsananin jin yunwa ba ta da abincin da za ta iya ba ta zo ta nemi abinci a wurina ta ce nima da na duba gidana gaba ɗaya ban da abinci in ban da wani dabino busashe guda ɗaya da ke gidan nan ta ce abin da ya sa nike gaya maka shine ina ba ta dabinan nan wallahi tabbata ce ba sai ta tsaga shi biyu ta raba ma yaran wancan rabi wannan rabi ta ce abinda ta yi ban mamaki irin tausayinta ga yarin ya'yanta shi na nan sulasula yake cewa da ita aike na na aisha duk wanda allah ya bashi ya'ya mata guda biyu ya raine su suka kai karfinsa ya aurar da su to waɗannan sun ishe shi garkuwa daga azaban allah kun ga ba a faɗi maza ba a wannan hadisin masu cewa an danna mata to mu kuma nan an danna maza kenan kun fahimci magana akwai hadisan da suka nuna darajar mata da yawa wanda basu ba maza irin waɗannan darajojin ba saboda haka Allah ya samu dace to da yi musu tarbiyya har zuwa su girma wa ya'tamidu atamidu ala nafsihi ya zamto dan yana iya dogaro da kansa daga nan raino kuma ya kare sai dai kuma tarbiya da addu'a da nasiha na talatin da biyar mala ce wal hadanatu wajibatun ala walidaini ma'an rainan nan wajibi ne ala walidaini akan iyaye biyu ma'an gaba ɗayansu su ba a cewa an sake ma mace kawai ita kadai ta yi ko kuma mace ta ce a'a ai uba kawai zai yi a'a haɗuwa ake yi a yi saboda ita mace tana da rauni da tausasawa namiji kuma yana da karfi da tursasawa waɗannan abubuwan biyu suke daidaita yaro ya taso yadda ya kamata fa idza faraka al abul um idan ya zamto uban mahaifi ya rabu da mahaifiyan fa'alal ummil habana to yanzu haƙƙin raino na mahaifiya ce uba ba zai kwace abin raino ya ce dole ba sai dai in akwai ta cutarwa ta shari'a ana iya yin haka wa alal abin nafaka sannan ɗa zai zamto yana wurin mahaifiya amma kuma ciyarwa wajibi ne akan shi mahaifin ko da bai dan baya wurinsa malam ta tazawwaj amma da sharadi ya zamto uwar ba ta aure ba daga lokacin da ta aure to dole a maida masa da ɗansa kuma li'anna al'umma domin ita mahaifiya ashfaqu ga magana ta ta daro ashfaqu ta fi tsananin tausayi wa asbaru kuma ta fi hakuri ala ala tahammuli wurin ɗaukan mushaqqatil habana wahalan da ke cikin raino mahaifiya ta fi kowa jure ma irin waɗannan wahalhalu din wanda shi namiji bai faya ya irin wannan ba da aka ga ɗanka ne kai ka haife shi amma ka ɗauke shi kana shauƙi kafin aminci ku sai ka yana zo ki ɗauki ɗanki ku zo ku ɗauke yaron nan ko ba ka suke cewa ba ku ɗauke shi to ita kuwa za ka ga sai ka ƙaddara lokacin da sai wata tara da shi a cikin ta ba ta sama ta ajiye shi ba abin yake Allah ya saka muku da alkhairi to matsala ta 36 mala yace walil ummi ba'da al-firaqi ma'a zawji an tutaliba bi ujrati ar walal ummi idan mahaifiya ta samu dama ma'ana wanda suke aure ya kare kenan tsakaninta da mijinta ba'da al-firaqi ma'a zawji bayan sun rabu da mijin an tutaliba da tayi jinga ko a ta nema bi ujrati a bata jinga ko lada ar-rada'ati da shayarwa da take na yaron nan in tana shayarwa ta iya cewa sai in za a biya ta kaza wajibi ne kuma ya biya wannan kuɗi din wal hadanati da kuma raino min azwaj daga ta nemi wannan daga daga mijinta bali ya kamata ma tana shayarwa ko da matar ka ce zamto kai tsarin da zaka rinka bata albashi na wannan yana daga cikin kyautata zamantakewa na san mutane da yawa da suke haka na ji kuna eh <laughs> ko ba ku faɗo a yan ajin ba ne akwai abokinmu da matarsa ta rasu ko da aka zo batun gado sai da ya faɗa akwai dubu sha biyar da ya kamata ya bata na shayarwa kafin ya bata ta rasu don haka ga su a fata a gadon ku auri ustazai <laughs> fayuɗiya <laughs> haji ƙadarin wutsi zai bata wannan abin da zai nema ne gwargwadon alwutsi wadatan da yake da shi wal hajati da kuma nata bukatuwan kada a kirkiro kuma abinda da ba su a cikin wato bukatuwa to wannan kusan shine abinda da malai kawo a wannan littafin, gaba na ƙarshen littafin da yace huququl abna'i 'ala al-aba haƙoƙin 'ya'ya akan akan iyayensu wannan kama ya tattara ne yayi mana samari na dukkan abinda muka karanta a farkon littafin zuwa ƙarshen abinda muka ji a yanzu mala ya kawo ne ce hukul abna'i haƙoƙin ƴaƴa alal aba'i akan iyayensu musamman maza to ne ya kawo ita ce matsala ta talatin da shida kenan amma kawanta ta da bakwai dan ga da shida can a baya haka ne yawwa mala ce lil maulidi hukukun ala ala walidihi abin haihuwa mace ce ko namiji aka haifa hukukun yana da wasu ko tana da wasu haƙoƙi ala walidihi akan mahaifinsa alladhi huwa sababu wujudihi wanda wannan mahaifin shine dalilin samuwansa a ban kasa fi hadhihi dunya a wannan gidan duniya din wa huwa mas'ulun kuma mahaifi ya sani lalle za a turke shi a tambaye shi anha game da waɗannan haƙoƙi yawmal qiyamati a ranar alkiyama wa ahammu hadhihi alhuquq mafiya muhimmancin waɗannan haƙoƙi da ya kamata a san su na farkon su shine an yaktara lahu umman saliha uba ya zaba ma ɗansa uwa ta gari bi haitu ta yanda idan ɗannan ya girma la yu'ayyaru biha ba za a rinka aibanta shi da mahaifiyarsa ba a ce dan barauniya dan kaza dan kaza dan kaza dan kaza an gane ko eh wala yusabbu min ajliha kuma ya zamto cewan bai yi sanadiyar da zai zaɓo mahaifiyar da za a zagi ɗansa saboda ita ba a nan sulasulan shi sa ta yi zaɓin ma dukkan ma'aurata abokan yanzu ko duka hadisun na cikin abi dawud suna na abi dawud hadisin abi Hurera da shi ya ruwaito ya ce kulmar ato ya arba'in su mata maza kan aure su da galibi saboda abubuwa hudu uku daga cikin labari ya bayar na hudun sai ya umarni wasu na aure don kyau ko wasu don dukiya wasu don matsayi sai ce amma kai ahlus sunna nawa ka zaɓo da take da addini me mai addini wanda aya da ƙur'ani ke taka mata burki ko da ba ta da izafi a akanta Don wata mai sittin ɗin tana da sittin na tsiya kuma Ƙur'ani ya gabas ita kuma ta yamma wa min minhum zalimun li nafsi Yawwa, Allah sallallahu ya faɗi wannan yake fazfar bi ta din taribat yadak ka nemi mai addini wanda Allah kan ce ta yi ta yi in ya ce ta bari ta kan ga girmansa kuma ta bari in kai haka to za ka riba za ka samu cin nasara da bi to kun ga annan na ya gama da maza ke na ya rage nasu a sai kuma ya zo kan mata ya ce iza a ta kumantar zauna dina huwa kulka hufa ga wujo duk mutumin da ya zo aka yadda da sa da ɗabi'unsa ya ke gane addinin mutum suka ce masallacin da yake sallah da malamin da ke koyar da shi su ne addininsa wa khuluquhu dabi'unsa ba aka ce abokansa wadannan abu biyun suke gejin mutum duk inda mutum ya so ya boye ba zai boye a nan ba in ma yanzu da ya zo neman aure ya canza masallaci sai a tambaya da ina yake zuwa ko eh ya sa wani ya je neman aure a Zariya ka ce dan izala ne ba za a bashi to shi ma aka yi je gidan izala neman aure ba ka ce ba za a bashi ba ya ce izala ne an ce na daina ya za a gane ya ce ya dena take wando ya daina ɗage wando kuma zai sha rage mu aka ta zagin shi sai da aka yi aure ce wancan e, eh, kin san na sha wuya eh to izala fa yanzu na fara sai dage wando ya dawo da gefu aka fara rikice ce hakuri za ku yi karshe aka yi sulhu abokan suka ce ya haka yace haka aka yi to amma dai kuma ka je ka mutu kafin gemun ya dawo kai ka sani <laughs> Allah ya sa dace to wannan shine abu na farko abu na biyu ce an yaftara lahu isman hasana kun san mun yi wannan a baya ko ya zaba ma da suna mai kyau kada a sa ma suna da mara kyau eh, ka sa ma da suna mara kyau bi annal isma domin shi suna da ake sa ma yaro lahu ta'thirun yana da wani tasiri ajibun mai ban mamaki fil musamma dangane da shi wanda aka sa ma sunan Kalban wa ijaban wurin amfani ko cutarwa an gane ko suna yana da kyau in yana da kyau yakan yi amfani in bai da kyau yakan cutar shine salban wa ijaban wa bihi yunadi fi dunya wal akhirah kuma sunan da ka sa ma danka da shi da kira shi a duniya kuma wallahi da shi da kira shi a ranar alkiyama shi yasa mun na fada muku hadisin barra bin azib al-barra bin al-bara bin azib sallallahu da yake bayanin hadisin da annabi sallallahu ya fada musu a makabarta a garin Madina in mutun ya mutu ana hawa sama da ran shi sanda ake hawa sama da ran mutum mala'ikun da ke sama ta farko za su kira su tambaya waye wannan ran in mumini ne za su ga tana haske za su ce wace irin rai ce wannan mai albarka mai kyau manzala ya ce za a kira sunan mamacin da sunansa mai kyau da ake kiran shi da shi a duniya sannan da za a hau da ran fasikai ya ce za a kira shi da mafi sharrin suna yanzu wani za ga sunan shi da na yan kwallo ne na mawaka ne da sauransu wannan kuma ba daidai ba ne in kin ji danki ya sa wannan ki masa nasiha ki sa shi ya canja na ga lokaci ya ƙi tafiya ne yau to a gaba sai malam ya ce wa an ya'uka anhu bi shataini daga cikin haƙƙinsa shine an ya'uka anhu ayi masa yankan dabban suna shine haƙiƙa mun wuto a baya za a yi mashi wannan yankan ne bi shataini da raguna ko tumakai itnataini guda biyu wa in kana al-mauludu zakaran in kana al zakaran wannan raguna biyu idan fa abinda aka haifa namiji ne namiji ake yanka ma raguna biyu wa bishatin wahida sannan a yanka tunkiya ko rago guda daya in kana unsa idan abinda aka haifa ta mace ce an gane ko sai gaba na gaba mala ce wa yuqirru ubuwatahu lahu kuma wajibi ne mahaifi ya tabbatar maɗa da ubuwatahu lahu babantakansa ya tsare masa mutuncinsa a matsayinsa na ubansa wanda ɗan zai alfahari da shi ya ce wane ne mahaifina wala yarfudu iqraruhu kada ya kore ya yi watsi da tabbatar wannan bin bunuwati a kasancewarsa ɗagare shi kada mutum ya zo yana kyaman a ce wance diyarsa ce kowa na ɗansa ne a'a mahaifinka mahaifinka ne ɗanka ma ɗanka ne an fahimci wannan ko mala ya faɗi wannan saboda ɗabi'an mutanen jahiliya da in aka haifa musu ‘ya'ya mata suke mai suke kyamata ko hasarin ka tunanin a yumsifuhu ala hunin am yadsuhu fi tarab su rike su ne cikin jin kunya a jahiliyan su ko ko su je su kashe ‘ya'yan da ransu a cikin ƙasa su birne su Allah ya ce abinda suke ya munana to sai malai ce wa hadha huwa haqqun nasar wannan tabbatar mada da cewa mahaifinsa ne kai wannan haƙƙi ne na dangantaka da dole ka kiyaye masa saboda wata rana zai buƙaci wannan ko girma ya je neman aure sai an bincika ko ba haka bane sai an bincika Allah ya kyauta to na ga malai cewa an ya kuma bin nafaqati alaihi ila albulugh wajibi ne mahaifi ya tsayu da ciyar da ɗa har sai ɗan nan ya balaga ya mallaki hankalin kansa idan kanal mauludu zakaran wannan fa idan namiji ne yana balaga ya karfi sai ka mai da shi ɗakin ƙofar gida wa ila zawaj sannan kuma za a ciyar ne har zuwa lokacin aure waye za a ciyar har zuwa lokacin aure idan kanal mauludu unsa idan abin haihuwar nan da aka haifa mace ce saboda ita ba a yi ta don ta fita ta sha wahala kamar yadda ɗa namiji yake iya shan wahala ba kenan ita duk daɗe wanda za ta yi wajibi ne iya su ciyar da ita wa zalika wannan ciyarwan ku da ake magana fil mab'ami akwai shi ana nufin a abinci da za su ci wal malbas da tufafin da za su sa wal maskan da wurin da za su zauna a matsayin gida inda za su tsare mutuncinsu wa gairi zalika da ma wasu abubuwan da ba mu ambata ba mimma ta tatallabuhu alhayatu wanda rayuwa ke da buƙatuwa zuwa gare su wanda an san wajibi ne sai da su ake rayuwa wannan ciyarwan za a yi ne hasabal qudra gwargwadon iko da mutum ke da shi wal da kuma buƙatuwa. kar a zo a maza a ce to sai an mana kaza alhalin ba bukatan dole sai an yi shi ba mu iya gama littafa insha Allah ko to hakki na gaba malam yace an ya adila baina bainahu wa baina ghairihi min auladihi idan Allah ya ba mutum ɗa an ya adila wajibi ne yi adalci bainahu tsakanin wannan ɗan nashi wa baina gairiki da wani ɗan nasa na daban idan ba ɗa ɗaya mutum yake da shi ba min auladihi daga ƴaƴansa fi jami'il huquq a dukkanin haƙoƙi wal wajibati da na wajibi hatta kyauta ya shiga cikin wannan wani mutum ya zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ba ɗana abu kaza ne masa kyautan kaza yace shi kadai ne danka yace a'a ka ba sauran ya ce a asu ban ba su ya ce to ba na shaida akan zalunci tashi ka bani wuce ina fata mun fahimci wannan to shine nan ake magana a kai? saboda yaya haihuwansa kai baka san waye ya wani albarka kai da kanka kuma dai kana da mutunci a ba za ka so ka raba kan yayanka ka raba kan zuriyarka ba ko yawwa to wannan dole sai an yi adalci shiga rai wani na iya shiga rai fiye da wani amma batun hukunci ake magana duk yanda kake jin ɗanka wani kaza wani kaza dole dai dukansu kai musu adalci da abinda Allah ya ɗaura maka dole ne ka sauke musu Allah ya mana albarka baki ɗaya mala ya ce wa an yi rabbiyahu tarbiyatan islamiyya haƙƙi na gaba shine ya masa tarbiyya irin tarbiyyar musulunci qa'imatan alal kitabi wa sunna irin tarbiyyar da take tsaye akan alqur'ani da sunna bi fahmi salafil umma a bisa fahimtar sahabbai da wanda suka biyo bayansu cikin magabata fil imani kuma tarbiya na farko a yi masa kan imani kafin abcd wal ibadati a masa tarbiya na ibadu kiyaye sallah da yanda ake yin ta wal mu'amalati da mu'amala in ka ga babba ka fara gaishe shi da baki amma kar ka shi hannu sai in ya baka ko eh, in ka ga wanda ya fi ka shekaru da baki kai za ka fara gaishe shi amma hannu ba ka fara nika mishi kai za ka jira in ya baka to in bai baka ba shi kenan dole ka haƙura shine girmamawa wal akhlaq da ɗabi'u akwai a mutum Kar karya yaro ya taso da ƙarya ko ha'inci ko makamantansu. wal adab da sauran ladubba zaba ta uku da ƙarshe mala yace an yi ad hudina was sana'a a koyar da yaro addini was sana'a da aikin yi akwai ma yaro aikin yi tun yana ƙarami, ya zamto zai iya tsayuwa da ƙafarsa. ko yana da fahimta da gogewa a wata sana'a da wata rana insha Allah da yanda rayuwa ta yi da shi zai iya tsayawa da kafansa wannan kuma da aka ce a koya masa dalili shine malam yace li yahya hayatan hasana saboda ya rayu rayuwa mai kyau fi duniya anan duniya wal akhirah da ranar alkiyama hatta la yafutahu nasibahu min ad-dunya kuma ta yanda har kar ya zanto rabon shi na gidan duniya ya futuhu ya futahu ya tubuce masa wal ko kuma ya zama ɗan duniya ya rasa rabon lahira na biyu da ƙarshe an yi yuzawwijahu haƙƙi ne na uba ya aurar da ɗan shi namiji idan balaga Sinna zawaj idan ya kai shekaru wanda yake ya cancanci a yi masa aure wahtaja ilaihi kuma ya zamto akwai buƙatuwan yi masa aure ɗin. wala ya juzu ijbarul bint ita ko diyama ce la ya juzu, baya halarta ijbarul Binci a tursasa ɗiyamace ala zawaji kan sai ta yi aure bi mu'ayyanin da wani mutum da za a fitar mata ayyana a ce dole sai kin auruwa ne wannan baya halarta a yi mata haka illa bi rabaha sai dai idan ita ta yarda sawa'un budurwa ce koko ta taɓa yin aure babu auren dole a musulunci mu fahimci wannan abu na ƙarshe malam ya ce an yulazimahu fi du'a abin da ya fi komai kuma shi ne ita ce kofa ta ƙarshe mutum ya lizumci yin addu'a ga ɗansa a da yaushe ka rinka ma ‘ya'yanka addu'a bisalahi ga gyattuwa Allah ya sa su zamto mutanen kirki wa taufiki kuma ka rinka musu addu'an su dace a rayuwarsu wa bilwiqayati ka rinka roƙa musu Allah kariya mina shiruri daga dukkan wani sharri wal afati da aibubbuka gaba ɗayansu malam ya ce idan kun kirga waɗannan haƙoƙi Watilka tilka asharatun kamila zai ba ku haƙoƙi ne guda goma na kawo su a nan ba don su kenan ba sai malam an ya ce wa hada akhiru ma aradtu jam'ahu wannan shine ƙarshe abin da ne nufin in tattara muku shi dan ku amfana a bisa hasken alqur'ani da sunna wa as'alullaha kuma ina roƙon Allah maɗaukaki. an yu'ina kulla walidin Allah ya taimaki dukkan wani mahaifi ala ri'ayati auladihi akan Allah ya bashi ikon kula da ƴaƴansa da ya haifa wa tarbiyatihim da yi musu tarbiya walillahi alhamd lallai dukkan godiya na Allah ne min qablu wa min ba'd a duniya da lahira Allah ta'ala ya datar da mu insha Allah mun gama littafi abin da ya mana saura shine tafsiri ko shi ma Allah da zuwa ra alhamis kuma sai mu majuna fata alkhairi in kuma kun yarda gobe ma sai mu rufe na'am kun da mu yarda gobe sai alamis din la ya fi mu ba ku wuyan da ke cikin shi abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa ni tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wannan tsaki ya ce mana akwai marayu da muke da su muna program na marayu ya kamata tun farkon program din faɗa sai da aka tunasar da ni jiya a insha Allah daga yau za mu buɗe kofar neman taimako an fahimci magana ko in mun zo gobe ta amira ku tsara za mu tara abin da muka tara ranar rufewa za mu sanar da abin da aka samu lalle ya zama wajibi wannan majalisun shi ma ya ba da bada gudunmuwarsa musamman wannan shekaran gaskiya marayun da muke da su sun jigata sosai saboda wancan lockdown din da aka yi duk kusan kudin da ake tarawa sai da aka karar da su so shida ana raba abinci a cikin wannan kulle saboda tsananin da ake ciki to wannan yanzu ya shafi kasan abincin da ake so a yi musu a wannan Ramadan din so da haka muna kira da kowa ya kokari ya kawo iya abin da Allah ya bashi a tattara ranar rufewa insha Allah malam Kabiru na nan zamu kira shi mu ji abin da aka tara mu danka musu Allah ta'ala ya dace da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na mama sani ya kamata